kashe-kashe da tashe-tashen hankula kusan su ne sufi ɗaukar hankula a yayin gudanar da zaben gwamnoni da 'yan majalisu a jihar Ribas da ke yankin Niger Delta ko da yake dai wasu matsaloli da suka yi wa zaben na jihar Rivers cikas kama daga rashin isar kayan zaɓe a rumfunan zaɓe a cikin lokaci da kuma ma'aikatan zaɓe kana da takardun bugi na zaɓe rayukan da suka salwanta kama daga jikata su ne suka fi shafar mutanen Ribas. Hassan Karma shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Ribas da aka turo domin kula da zaben jihar kuma na tambaye shi akan hasarar rayuka da kuma dukiyoyi sai ya ce. Mazen ya ɗaka kama wuta, a hada kayaki din, dana mazen ya ɗaka kama wuta, an kone bus guda uku wanda ya kawo masu aiki zabe na jiya. A banda aka part na primary school ya kama wuta. But after that an kashe wuta. Mutane bakwai sun mutu a wurin kuma akwai wanda an yanke mishi ke wannan duka gaske sai a omo wurin da a arbi wani uh, neil guy na local government area da headquarter a omo a arbi wani uh, dan samari a wurin ya mutu amma a buguma a saratoro wurin da an jafa dana man na bosses guda uku ya kama wuta material na ne some of them sun kama wuta to ran da karshe yanzu hukumar zaben Najeriya ta ce wasu wurare inda aka samu matsala za a sake zaɓe. shin wani yunkuri kuke yi na ƙara bada tsaro na ganin sha misali waɗannan wurare da za a yi zaɓe a tabbatar da an yi zaɓen ba tare da samun tashin hankali ba. Mm, yanzu da muna magana haka nan suna wurin zaɓe yanzu. An riga an tura yan sanda da yawa da sojoji. Sojoji suna maintaining outer patrol su nasu patrol ne suna yi. Amma mu ba da mu ba mu ba police. Sauran police wanda ba su rike makamin su ne suna wurin limbu mm. ana zaɓe yanzu haka. Kimanin dai mutane takwas ne aka kashe a dalilin zaɓen na gwamnoni da 'yan majalisu a jihar ta Rivers. Haka kuma akwai bayanan da suka nuna cewar an wurga wani abu mai fashewa mai kama da nakiya a kusa da wata tashar zaɓe da ke karamar hukumar amoha da ke cikin jihar Rivers. Hukumar zaben jihar Rivers dai ta ce yanzu haka ana ci gaba da gudanar da zaɓuɓɓuka a wasu tashoshin zaɓe guda tara a jihar ta Rivers inda aka samu tashin hankali kamar da yadda kwamishinan hukumar zaben jihar ta shaida mini ta ta wayar salula a jihar akwa ibon kuwa da tuni jam'iyyar apc a jihar ta yi kira ga hukumar zaɓe da ta soke zaɓen na gwamna da 'yan majalisar dokoki a jihar ta akwa ibom da aka gudanar nan ma an samu tashe-tashen hankula na 'yan bindiga inda suka yi ci gaba da halbe-halbe na mai kan uwa da wabi ko da yake dai ba a kai ga faɗin sakamakon zaɓen ba a jihar ta akwa ibom zuwa yanzu sai dai kuma jam'iyyar pdp ta bayyana cewa ta ci nasara nasara a zaben ita kuwa jam'iyyar apc ta kalubalanci haka tare da korafin cewa magoya bayan jam'iyyar pdp ma'aikata rashin da'a da bin dokar zaɓe a lokacin zaben da kuwa da cewar an samu matsaloli daban-daban dangane da wannan zaben yanzu haka dai 'yan jihar ta akwa ibom suna ci gaba da jiran sakamakon zaɓe daga hukumar zaben najeriya lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal a Nigeria